Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu mu na fadin duniya. To, makallata fim din dan gwamna da Allah ɗan gafarce mu sakamakon mun tafi hutu kuma ba mu bayani ba. Da Allah ya hakuri muna nan muna ta shirye-shirye amma insha Allah bayan sallah insha Allah za mu dawo daga hutu saboda na dan yi kuskure ban sanarwa da mutane mun tafi hutu ba. Da Allah a gafarce mu muna nan muna ta inganta muku eh, shirin yadda zai fi na baya kawatuwa da nishadantuwa saboda mun san mutane suna nishadantuwa da wannan fim saboda comments inda ake yi gaskiya muna jin daɗi sosai kuma babu abin da za mu ce illa mu ce Allah ya sanya Allah ya saka da alkhairi muna tare da ku da Allah a gafarce mu muna nan muna ta shirye-shirye sakamakon kun san yanda ake shirin ana dan wahalta ana shan wahala a nan ne a nan a nan muna nan muna shirya da Allah a gafarce mu insha Allah bayan sallah da sati ɗaya ko da sati biyu insha Allah za mu dawo daga ku muna tare da ku masoya